a ɗaya bangare kuma jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan jawabin da shugaban ƙasa ya gabatar wa 'yan ƙasar Nijar ɗin a daren jiya albarkacin bikin cika shekaru 55 da samun jamhuriya. Malam Rabiu Rabiu wani jigo ne a cikin jam'iyyar Amnesty da nasara mai adawa. Mun wanga jawabi na shi dai a karatun da muka mishi siyasa ce kawai tsagwaranta. tunda abubuwan da hidi ba iyan su inda abu ɗaya biyu uku hidi ce za a iya yi amma duka irin shancen da kwaso ko amurka ba ta iya cikin shekara guda ba shi ba kina a wani lokacin mun ka ce to wannan wa jawabi na shi kawai siyasa ce ya ga zaɓe ya kusa shi kenan amma yan ƙasa kwalliya a ce to ga aikin za a muku to ku yan ƙasa muna kiran ku tsare ku tambaye shi kuma kuna jira ku ce ga aikin da kuke jira yace za a muku muna jira mu gani amma mu mun yi imani da ba iya su duka kuma ga wurin nan a bangaren kungiyoyin fararen hulama da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da demokaradiyya sun saurari jawabi jawabin na shugaban kasa to amma sai dai a cewar malam siraji isa bai gamsu da jawabin na shugaban kasa isufu muhammadu ba jawabi bai gamsar da mu ba saboda inda muke son a yi jawabin da matsaloli masu cima kasa masu cima yan nijar tuwo a kwarya ya kamata a ce bisa gare su ne ya kamata a ce an yi magana wannan jawabi hakika bai gamsar da yan nijar ba kuma bai yi la'akari da irin matsalolin da yan nijar waɗanda ke cima yan nijar a tuwo a kwarya waɗanda ya kamata a ce shugaban kasa ya huto takamaimai ya ba 'yan Nijar bayani koma ya ce hakika ga matakai. kai waɗanda aka ɗauka ba na roƙo ba ba na bara ba waɗanda gwamnati ta ɗauka don ta ciwo kan waɗannan matsaloli. To koya ƙungiyoyin matasa suka ji jawabin na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu? Eh, Lawali Tsalha shugaban ƙungiya wadda ake ce ma Ajefa. To babban magana ita ce yau ta 'yan siyasa baki ɗaya su yi kokari su haɗa kansu musamman adawa e ya kamata a ce a yi adawa ta kirki kuma ya zamanto shi shugaban ƙasa ya zanki shin adalci cikin jagorancin al'umma a gaggauta kawo kwanciyar hankali cikin ƙasar Nijar Nijar tsakanin 'yan siyasa tunda take-taken da muke gani eh, ba mu watan abu ya tabbata Nijar ba mu kai wannan matakin ba. Wani batun da kungiyoyin suka tofa albarkacin bakin sa kai shine batun yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya bayyana cikin jawabinsa inda shugaban ya ce ya ɗauki niyya tukuru domin yaƙi da wannan mummunar tabi'a. Daura Tankama jiko ne a cikin wasu kungiyoyin fararen hula da ake kira Kaded. To shugaban ƙasa zai ce ya ɗauki niyya zai kokowa da cin hanci da rashawa alhali ana cin hanci da rashawa daga sama to kakane za a yi shin yau ya ce ya ɗauki niyya zai kokowa da cin hanci da rashawa alhali ana cin hanci da rashawa daga sama kenan in sama ta ɓace kaka ƙasa za ta gyaruwa